الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد إن قوى لسكي سورانم لكم كلم عديد ون اللوكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sai tsayar da shi rahmatullahi wa barakatuhu yau muna ashirin da biyu ga watan zulhijja hijjarar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda shi daidai da sha biyu ga watan takwas shekara dubu biyu da ashirin inda muke gabatar da karatu cikin littafin taqiyuddin hilali mai suna alhadiyatul hadiya ila ta'ifatit tijaniya na babban malami taqiyuddin hilali Allah ya kansa Allah kai masa rahama Allah kuma ya sa ya huta in masu saurare ba su manta ba zan yi ƙoƙari wannan karatu da Profesa E aminci talatin da sakon sha biyar yau zan yi ƙoƙari a wa'annan halƙoƙin mu ƙarasa abin da ya rage daga nan mu ci gaba da karatun littafin mu wannan ita ce halƙa ta ɗari da casa'in da takwas ko da tara haka ne da tara ɗari da casa'in da tara a labari ya zo min ta hanyar ƴan uwa amintattu irin su malam abu aisha allah ya saka masa da alheri irin su malam sani alkanawi irin su a asarul islam da sauran raguwar 'yan uwa wanda suke abokan da'awa irin su malam nuna daga can lagos da kuma malam nuna da nan kaduna da abu rukayya da ke bauchi to sashen sun bani labari cewa wasu daga cikin yara sanan suna da kura suna ganin a'a wai dole sai sun ba malamin su kariya akan wannan matsalar da ita ko wanda ba zai shi kanshi ba zai iya kare ta ba amma mu muna faɗatta ne a babin nasiha a gyara kuma akwai cikin maganganun da profesa ya faɗa a jiya a babin amana ta ilimi na faɗa na ce ina tare da profesa ɗari bisa ɗari can maganar da ibnu taimiyya ya faɗa ni ban sallama ma wannan maganar ba cewa ya faɗi insha Allah ya ce ta haƙiƙan ne la ta duk da ya dogara da wasu nassoshi amma kasantuwar cewa wanda ibu ibnu taimiyya din tabbas shi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi Allah yi masa wato karantarwa ce wala ta ƙulan da shi ni fa'ilun zalika gada wala ta da ni fa'ilun zalika gada illa in ya sha Allah to kaga wannan shi ne to haka muke so yadda muke iya itirafi in abu ya tabbata na abin da muke fahimta ba daidai ba ne daga malamanmu to su yayin da abu zai bayyana daga malamansu cewa ba daidai ba ne ba mukabara da mu'anada ya kamata su yi ba ba nuna wa mutane ya kamata su yi ba su sun yi karatu raguwar mutane ba su yi karatu ba ba su san abin da suke yi ba to da ka maganar da ya faɗa daga farkon wannan kaset ɗin yake cewa wai su al'imamu maliku da abu hanifa alimam abu hanifa al'imamu shafi'i al'imamu ahmad bin hanbal ba su yi magana a kan lam'a ta zuciya ba wannan muna ganin akwai kuskure a ciki domin idan dalilin ka sun yi rubutu ne a fikihu ba su yi rubutu akan wannan matsalar sai mu ce ai kai da kanka ka faɗa cewa rubutu ba shi ke nuna ba a karantar da ilimi ba don in da rubutu za ka dogara ba su rubuta ba to da wani abu kuma ka dogara cewa shi wuce na malami ai ba da rubutu ba ne shi aka ya karanta ya yi ta'alifin mazaje ne to wannan shi ne to za mu karasa sauraron sa cikin maganganun da ya yi wanda ji ya yi magana kan abin da ya shafi gaibu da makamantansu da wasu matsaloli da ya kawo wanda suna babu firasa ne bari mu je gaba ta ƙarshe mu ji mai profesa zai ci gaba da faɗa a matsayinsa na babban malami a duniyar musulunci da kuma fahimci lugar larabci da kyau da kyau bari mu ƙara jin profesa mu ji yake faɗa akwai wani abu da ya faɗa wanda abin ya bani mamaki kwaran gaske gaske a matsayin profesa ya faɗi wannan magana a matsayin profesa ya faɗi wannan magana fadakar duk waɗanda suke ta da kura da ake gefe su ma ku wanda za su tayar musu da kura. Allah ya da mu ah, to masha Allah to ga tambayi da yawa kuma mafi muhimmanci ne an ga tambayoyi dan malamai suka yi sabani kan abu to ba a yankewa yanki da ko a wurin ku abu haram ne wani ya danganta wasan idan ana nufin kayan kaɗe-kaɗe na zana kwamara a shari'a mai hukuncin wannan sai gani hakikan ana faɗin hakikan nasu sallallahu alaihi wasallam wata yin da yake Allah ya ganar da mu to annabi Musa ya sami abin da ya samu ma ba yana la tu sabbi duniya ala yuni sabbi matta kar ku fiti da ana kai annabi Yunus alaihi salam la ta qulu ana khayrun min Yunus sabbi matta da hadisan Bukhari ne wannan kar ku ce ni na ga yu annabi Yunus alkhairi to annabi Musa ya sami abin da ya samu ma ba dan manzon Allah ba to za a gane ma'azin tawazu to kun ji abinda profeso yake faɗa wai annabi yunusa ya samu abin da ya samu ba don manzan Allah ba to irin wannan matsalar ne in kana so ka bambanta wa mutane masu saurare a fahimci matsayin Allah daban matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daban to a lokacin ne su kuma sai su kokari gamsar da mutane cewa kai ɗin nan ba da ake gani matsiyin manzan Allah ne bari ɗan sake dawo da shi a wata munasaba ne da yake magana da malamin hakikan ana faɗin hakikan nasu sallallahu alaihi wasallam sai shi a makarkala a cikin al'arshi sai ban sani ba ya riga ni tashi ko na riga shi wato ne sai ka bi duniya a bayan ala san bi masa kar ku fi ta na akan annabi Yunus alaihi salam za ta qulu ana khairun min Yunus sabbi masa da zan bukhari ne wannan kar ku ce ni na ga mu annabi Musa alkhairi to annabi Musa ta sa abin da ya samu ma ba don manzon Allah ba to ba a gana ma'adadin tawadu da ma'adadin hakikan ana faɗin hakikan nasu sallallahu alaihi wasallam ta yin da yake Allah da nan kuna ji wanda kuke saurare cewa annabi Yunusa ai bai samu abin da ya samu ba don manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato profesa yana so nuna wa mutane matsayin annaba a wajen Allah kamar ma Allah ba zai zaɓi wani ya zama annabi ba sai in yayi shawara da annabi tukunna sai idan annabi ya amince sannan Allah ya zaɓe shi a matsayin manzo wannan shine abin da yake so ya nuna to guluyin haka ake faro shi da sunan san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan sai a gangaro a gangaro a gangaro sai a taho kan ragowar su shehuna su ma daga ƙarshe a nuna cewa duk wani mutum kuma a duniya wanda ba su ba don wannan shehin ba da su ma ba su samu abin da suka samu ba ɗaya daga cikin bayan allah abul motas ya ce min ya zo najeriya ya ce shi a hamadina aka haife shi a can ya taso bai saba ganin waɗannan kurafa ya ga hoton shehu ibrahim in ya sa a ɗakin gidan da ya kwana hoto ƙato ya ce wannan hoton da ka zo ƙasa wannan ba maka ne ya ce wannan hoton da ka zo ƙasa ba na ƙarin babanka ne ko wan babanka ne ya ce a ah. ya ce ba san wannan ba ya ce ba shi wala ba zai shi ba. shi ne wancan wanda ya kwana a gidan shi ke ce masu ra'ayi gidan nan da kake gani gabaki ɗaya duk albarkacin shi ake ci duk albarkacin shi ake ci to haka ake yi wanda daga ƙarshe ma mutum za ku ji yana faɗa cewa da Allah na sake dawo da shi kar ku ce ni na ba mu annabi Yunus alkhairi to annabi Yunus ya sami da ya ma ba dan manzon Allah ba to za a gaya ma'adadin tawazu da ma'adadin hakikan ana faɗin hakikan nasu sallallahu alaihi wasallam wata yanda yake Allah ya zama Wannan ita ce maganar da shi Profesa ya cewa annabi Yunusa ya samu abin da ya samu ba don manzon Allah sallallahu Alaihi ba. Ni kuma ina kalubalantar Profesa ta wannan maganar da ya faɗa ba gaskiya ba ne kuskure. Annabi Yunusa ya zama abin da ya zama ne, ya samu abin da ya samu ne don Allah ya ga dama ne. Saboda ya riga annabi zuwa. Eh, kuma kafin Allah ya zaɓe shi a matsayin annabi ba shawara ɗi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba amma ni maganar da zan yi ba magana ba ce da ya kamata in yi ta da kaya kamata tun da na faɗe ta in kawo dalili mu koma alƙur'ani za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa mana yana ce mana wa rabbuka ubangijinka ubangijin annabi kenan fa sai ya ce ya kula kuma ya sha'u shi yake halitta abin da ya ga dama wa ya kuma shi yake zaɓar abin da ya ga dama sai ya ce ma kana lahu mulkiya bayi ba su da zaɓi su faɗa ma Allah ga wanda zai halitta ko ga wanda zai zaɓa ma kana lahu mulkiya sai ce subhanallahi wa ta'ala amma yushrikuna shi yasa sai ce wa rabbuka ya alamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun Allah shi ya san abin da kirzin mutane yake koyewa da abin da yake bayyanarwa kuma da kalubalantarsa da duk wani a wataƙila ba mamaki su koma ma wata shuba a zan zo yi magana a kanta a suratu ali imrana maganan kowane annabi sai da ya aiko shi ya alkawari da shi in annabi ya zo ya taimake shi daban maganan kuma cewa ba dan wani ba ba dan annabi yunus annabi ba annabi yunus bai samu abin da ya samu ba wannan maganan muna buƙatar ya kawo mana dalili a Qur'ani da Sunna inda Allah ya faɗi ta Allah ya faɗi ƙa'idar sani cewa rabbuka ubangijinka kuma da annabi yake magana sai ce ya khuluqu ma yasha'u shi yake halitta abin da ya ga dama wa taru kuma shi yake zabar abin da ya ga dama sai ce ma kana lahu mal bayi ba su da zabi in ji Allah subhanahu ta'ala, sai ce subhanallahi ta'ala, amma yushriku sannan a ƙarƙashin wannan tsarin ne ya ce Allahu ya tafi minil mala'ikati Allah shi yake zaɓa daga cikin mala'iku rusulan manzanni duk manzan da ka gani a cikin mala'iku shin Allah ne in shawara da annabi ya zaɓi wannan mala'ikan ya zama manzo sai ya ce wa minan nasi duk manzan da ka gani cikin mutane Allah sai da ya tattauna da annabi tukunna annabi ya gamsu sannan Allah ya zaɓe shi a matsayin manzo ko ganin damar Allah ne kawai ya zaɓi wani manzo to shi yasa za mu ga Allah da ya magana a kan annabi Yunus a suratu Yunus ɗin sai yace falawla kanat amanu amanat fa nafa'aha imanuha illa qauma Yunusa. lamma amanu kashafna anhum adab al-khizi fil hayati wa matta'nahum ila hin muka ji da su daɗi zuwa wani lokaci in ji Allah subhanahu wa ta'ala haka Allah subhanahu wa yake to bisa ga ka'ida na Allah shi yake zabar wanda ya ga dama ya zama manzo za mu ga cewa don ka gane zaɓin Allah ne sai ya ga dama yake yi ai annabi Musa a suratu Maryam da Allah subhanahu wa ya ya da labarin sa cewa da kurfil kitabin Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya Allah sai ya ce wana daina min janibi turil aymana aymani wa qarrabnahu biya? wa wahabna lahu mu muka yi baiwa ga annabi Musa min rahmatina daga rahamarmu mu in inji Allah ya ce akahu harun nabiya muka sanya ɗan uwansa annabi haruna ya zama annabi shi yasa annabi Musa da ya fahimci cewa wanda ke yi Allah ne ba dole ake sa shi yi ma lokacin da ya ce rabbi shirhali sadri kun ga Allah ka buɗe kirjina wajen wa yake neman in shirahu sadar wajen Allah wa yassirli amri Allah ka sauƙaƙe al'amarina wa uku uqdatan min lisani yafqahu qawli Allah ka kwanci kullin da ke na yadda za a fahimci magana ta sai yace wa da alli waziran min ahli Allah ka sanya waziri daga cikin waɗanda zai taimake ni daga cikin mutane na haruna akhi ushdud bihi azri wa ashriku fi amri wannan fa roƙa annabi Musa ya a wajen Allah kai na haka kasira wa ka kasira innaka kwanta bina basira da Allah ya gama annabi Musa Allah sai ya ce kana kada uci ta su'ulaka ya Musa duk abin da ka roƙa in ji Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce an maka bayan wannan ma'aimun maka wata baiwa ta daban ta shi yasa zamu ga a suratul qasas haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa kafu an yaqtulun wa akhi haruna wa akhi harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu may rid an ni a kafu an yusaddiquni kun ga annabi Musa nema a wajen Allah ya ce Allah yana nema kuma da Allah ya ga dama sai da Allah bai ga dama ba da ba zai ma sai sa ba annabta ba ma ai akwai mutanen da dani da kai ba za ka iya musu ba annabi ya nema Allah ya shiryar da su da Allah bai ga dama ba ya ce masa laisa alayka guda shiryar da su ai ba hannunka yake walakin Allah ya hadi man yasha Allah ne ke shiryar da wanda ya ga dama sadaka irin wannan guluyin da kuke yi da sunan san manzon Allah da sunan girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuskure ne matafi suratu safati za mu ga Allah yana ce mana wa inna yunusa lalle annabi yunus lamin al mursalin wallahi yana cikin manzannin Allah kaga tun ya ce Allah yastafi min al mala'ikati rusulan wa min an nasi sai ya ce wa inna yunusa lamin al-mursalin wallahi yunus yana cikin manzanni na Allah zabi ne na Allah iz abaka ila fulkin fulk Fasaha mafaka fasahama fa kana min al-munhadin فالتقمه الهوت وهو مليم فلولا أنه كان من المصبهين للبث في بطنه إلى يوم يبعث بعدين yin wannan tasbihin ba sana haka Allah ya faɗa a cikin suratul anbiya yace wa zannuni iz dhahaba ba. ka faɗa musu ma abocin kifi lokacin da ya tafi yana mai fushi fa zanna allan na qadira alaihi yayi tsammanin ba za mu takura masa ba in ji Allah fanada fi gulmati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin Allah ya ce fastajabna lahu muka amsa addu'ar annabi Yunus wa najjinahu min al-gammi wa kadhalika nunji al-mu'minina haka muke tsiratar da masu imani sannan haka zamu ga Allah da ya tashi yana lallashin annabi yana ba shi haƙuri ce masa ya fasbir li hukumar rabbika ka yi haƙuri da hukuncin ubangijinka wala ta kun ka sahibin huci kakka zamanto kamar ma'abucin kifi iznada wa huwa mukhdum sai Allah ya ce laula an tadarakahu ni'matun min rabbi kun ga ni'ima ce daga wajen ubangijinsa لنبذ بالأراء وهو مزون فاجتباه ربه Sai Allah ya عن Annabi يونس faja'alahu min as-salihin sai sanya shi daga cikin mutanen kirki wanda suke na farko annabawa manzanni naka ko shakka ba mai wancan magana da annabi ya faɗe ta a babun tawadu sai ka ɗauko ka haɗa da kuma ya faɗi cewa shine shugaban annabawa wannan ba alfahari yake ba amma maganan ka ce wai ba dan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba da annabi Yunus da bai samu abin da ya samu ba wannan maganar da profesor ya faɗa a gidan ilimi kuskure ce gaskiya kuma wannan gulwin da yaran nan suke tun daga kan annaba har ƙasa ko kuke koya musu irin waɗannan maganganun naku to shi ba har da watakila za su iya makale mata ita ce wacce zan kawo za mu ga a cikin su ƙur'ani a suratul nisa'i da Allah ya tashi lissafa annabawa ya ce inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhi wan nabiyina min ba'di sai ce wa auhaina ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbati wa isa wa ayyuba sai ce wa yunus wa haruna wa sulaimana wa atina dawuda zabura sai ce wa rusulan wa'annan manzanni ne kada kasasnahum alayka min qablu mun baka labari sun rayu kafin kai ka zo duniya wa rusulan akwai manzannin da lam naqasushum alayka ba baka labarin su ba su kuma manzannin da Allah bai sanar da annaba labarinsu ba don wasu ka samu matsayi wannan manzanni ne fa na Allah kwata-kwata manzan Allah bai ma su ba da shaidar Allah to wadda waɗannan manzannin ganin damar Allah ne ya mayar da su wani abu shi yasa Allah ya ba annaba labarinsu akwai manzannin da su ma ganin damar Allah ne ya mayar da su wani abu kuma manzan Allah bai ma san su ba su kuma ya zaka ce ya zaka ce to shi sa Allah sai ya ƙara faɗa ya ce a suratul an'ami da ya lissafo su wa isma'ilu wal yata'a wa yunus wa lutan wa kullam faddalna alal alamin dukkan waɗannan mu ne muka fifita su akan talikai inji Allah subhanahu wa ta'ala to da ka irin waɗannan abubuwan da su profesa suke yi da sunan san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko shakka babu abu ne wanda zai ci gaba da tayar da kura bari mu ci gaba da jinsa za ku ji zai magana akan abin da ya shafi matsalar kiɗa da waƙa ne ina ganin ta gaba insha Allah ah mai tambaya na gaba yace yana nema maka Allah yace menene hukuncin dunduka da garaya da rawa da ake a cikin shi a ma'ana a shari'a mai hukuncin wannan sannan menene alakar ta tare da tattare da yaban manzo sallallahu alaihi wasallam ah, الدفة ya inganta a na رسول الله rasulullah sallallahu alaihi wasallam cewa an kada shi a garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar wurin dawowa daga Khaibar kamar hadisin matan da muka faɗa na zarra an tabbata da dukki da makamantan waɗannan hadisan a garaya ya danganta watan idan ana nufin kayan kaɗe-kaɗe na zamani to mafi yawan malamai sun tafi akan rashin halaccin kayan kaɗe-kaɗe na zamani saboda hadisin nan nan shamu ko amrin wanda yake cikin sahihul bukhari zamani yana nan zuwa ma mutane wanda za su halatta alheru, wal harir wal ma'afi wal khamr saboda haka malamai suka ce waɗannan kayan kaɗe-kaɗen ba su halatta ba a ah, buga disco ana yabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yaban manzan Allah suna ne buga dukkan mas'alan sabani ne ko kuma buga kayan kiɗa wani iri matsalan sabani ne a ƙa'idan malamai domin na ce mafi yawan malamai don ibn hazmin al-andalusi ya tafi akan cewa wannan hadisin ba ingantacce ne, ko da shi bai yadda da wannan magana ba kuma babban zahiriya ne babban watanni a yan izala ne ibn hazam az-zahiri wanda ya rasu hijira 400 da wani abu ina ganin in ba na kuskure ba wai babban mai aƙidar yan izala ne babban mai aƙidar yan izala ne to a bari mu din sa za ku ji abin da profesa zai faɗa a matsayin profesa ya zo ya dauko matsalar addukku da rabuwan alma'aji ku kayan kiɗa ya haɗa wallahi wannan akwai ha'intar al'umma a cikin isar da saƙon Allah wajen ilimi duk wanda yake da hazzura ilimin hadisi ya san cewa ba duk kayan kiɗa ba ne ake ba su hukunci na addu sannan a koma babubbukan da malaman hadisi suka buɗe na addu'u za ku ga ana buga dukkan ne da wasu munasabobi da shari'a ta keɓance da ni da profesa mun yadda cewa duk abin da shari'a ta yi taƙayidinsa ta ce ga guri kaza da guri kaza da za a yi shi ta tsaya nan to wani bai isa zo ya kara ba amma abin da shari'a ta bar shi a buɗe wani kuma bai isa zo ya rufe shi ba to matsalar dukkanin abin da ta ban hadisi da babubbukan da suka zo za ka tabbatar da cewa sun yi mai sun yi a guri kaza da guri kaza da guri kaza da guri kaza akwai wasu manasabobi. to yanzu ma ajiye wannan wannan mun samu nasi a kansa yanzu wa'annan kayan kiɗe-kiɗen fa da ake na zamani da waƙa su ne yake so sai ya yi dabara ya yi filili ya fiƙe abin don ya halatta su bari ku ji dabarar da zai bari mu ji amma ya tafi akan cewa wannan hadisin bai yadda da shi ba to da ta kulli alim matsala ce ta saɓani, ƙa'idan malamai a mas'alar saɓani in da ko a wurin ku abu haram ne bari ku ji wata ƙa'ida da sa zai kawo Su ka ce ƙa'ida ta yin siyasa yace a ba haram bane halal ne to a ƙa'ida akwai wata ƙa'ida mai zurfi a ilimin cikin usulun cikin ana ce mata mura'atun hidafi sai ku ne kuka ce haram ne sai ku sauko daga cewa haram sai ku koma makruhi saboda lajadi da wancan sashin malaman da suka ce a halal ne saboda ka ka'ida aka sami sabani a cikin matsala to ba a cewa abu ba kyau su ya tsalle uwa a dan yi hakuri an samu matsala ce ta sadarwa wannan shi ne to bari mu dan dawo da shi kaɗan masu tambaya su ji zanu sauri ya faɗi wannan magana ibnu ka'ida akwai wata kakuga dinsu ana yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaban manzon Allah sunna ne buga dukkan matsalan sabani ne ko ko buga kayan kiɗa ko wani iri matsalan sabani ne a ka'idan malamai domin na ce mafi yawan malamai don Ibn hazmin al-andalusi ya tafi akan cewa wannan hadisin ba ingantacce bane kura da shi bai yarda da wannan magana ba ta Ibn hazm al-andalusi al zahiri kiyasi ma bai yarda da shi ba a ƙa'idarsa. abin da ya yarda da shi wannan kuma shi profeso bai sallama ma Ibn hazm a wannan bangaren ba yayin da bai yarda da kiyasi ba kai ka yarda da kiyasi ai in yarda da wannan hadisin cewa a wajensa bai inganta ba ba shi bane kuma dalilin da zai sa kuma hadisin bai inganta ba kamar yadda kin sa da kiyasi ba shi bane dalili na cewa kiyasi bai tabbata ba to wannan shi ne, to da ku ya dingina ibnu hazm ya ce shi ma mai aqidar in izala ne farko ji eh ko babban zahiriya ne babban wasan mai aqidar in izala ne amma ya tafi kan cewa wannan hadisin bai yarda da shi ba sai da haka za ku halin matsala ce ta ne. ka'idan malamai a matsalar ne. in da ko a wurin ku abu haram ne wani ya ce a ba haram bane halal ne to a ka'ida akwai wata ka'ida mai zurfi a ilimin cikin usulul fiqh ana ce mata mura'atul fiqh sai ku da kuka ce haram ne sai ku sauko daga cewa haram sai ku koma makruhi saboda najabi da wancan sashin malaman da suka ce a'a halal ne saboda ka ka'ida aka sami sabani a cikin matsala to ba a cewa abu ba kyau wannan su gano sauri ya faɗi wannan magana, ibnu kutaiba ta bayyuri ya faɗa duka sun ce idan malamai suka yi sabani akan abu to ba a yankewa yanke a ce haramun ne ko yanke halal ne a ce mas'ala ce ta sabani an sami sabanin malamai matukan dai wanda ya sabanin ana ikibarin da ra'ayinsa amma kada kowane irin gangama da tufin da ne da sauransu ba sashi ne na ɗariƙan tijjaniya ba fasa. ba ya da alaka da dariƙar mu tijaniya dariƙar mu istighfari ne da salatin annabi da la ilaha illallah matsala ce ta shari'a kada ganga wanda ya kada ya dogara da ra'ayin su ibnu hazm al-andalusi ya dogara da fatawa ne mujtahid da muqtadin lahu ajrun wahid wanda yake kadawa ya dogara da fatawar sauran malamai ya dogara da fatawa ne abin dogara mujtahid musibin salahu ashani wallahu a'lam a kunji ɗariƙar su ta tijjaniya ba ta da alaƙa da buga ganga amma ya tafi kai tsaye sai kuma daga ƙarshe ya buga cewa matsala ce ta shari'a wanda ya buga ganga in yi kuskure yana da lada ɗaya <laughs> wanda ya buga ganga in ya dace yana da lada nawa yana da lada biyu da za ku dinga rena hankalin mutane a addini da sunan addini irin wannan sannan wannan magana ta kafa faɗa ka ce mura'atu da kilaji wai wannan wata ƙa'ida ce mai zirfi ma a cikin ilimin usulul fiqh So da haka in wa'annan suka ce haram ne wa'annan suka ce halal ne wai shi shikenan sai wa'annan su dan sako wa'annan su dan sako sai ka ce da mukaradiya a'a profesa gaskiyar magana ba haka ake la a ta'amuli da nassoshi na qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba idan aka yi sabani ba haka ake mu'amalantar su ba da na faɗi wannan maganar na ce ba haka ake mu'amalantar su ba saboda ƙurewar lokaci zan ja aya guda ɗaya ne kaɗai a cikin suratul nisa'i a cikin suratul nisa'i Allah subhanahu wa ta'ala me yake ya ayyuhal ladina amanu sai ce atiullah ku ga Allah saboda Allah yana da istiqlal na abishi ɗari bisa ɗari ake bin sa wa atiqur rasul sannan ku bi manzon Allah manzon Allah yana da istiqlalin da dari bisa dari ake mansa sai ya ce wa ulil amri minkum menene dalilin da Allah bai ce wa atiqu ulil amri minkum dan ya nuna duk wani malami da wani shugaba irin biyayyar da aka yi wa Allah mutlaka ɗari bisa ɗari da irin biyayyar da aka yi wa annabi ɗari bisa ɗari ba ita za a yi masa ba sai ce wa ulil amri minkum bai ce wa aqiu ulil amri minkum ba sai ce fa in tanaza'atum fi sha'i, idan kuka jayya cikin kowane irin abu na san profesa yadda yana faɗar akwai wata ƙa'ida a ilimin usulul fiqh mai bala'in zurfi ita ce mara'atul khilafi to haka kuma na san ka san cewa in sharadi ne ba kuma fi shay'in nakira a siyasi na sharadi ta ummu kowace irin matsala aka yi saɓani shin matsala ce da za a mayar da ita ga malamai kowa ya faɗa abin da ya ga dama a'a rudduhu, ila Allah wa rasul a mayar da abin zuwa ga littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka malamai iri biyu ne akwai ikhtilafu tanawwu sabanin da yake na nau'i nau'i ne je mun buga misali karkashin inna fi zalika la ayatin lil mutawassimina kaga akwai wanda suka ce lil mu'tabirina lil duka wannan sabani ne na nau'i nau'i dan duk daga ƙarshe ma'anan yake komawa zuwa ga abu ɗaya wannan sun ce ba shi da matsala amma ikhtilafu ba wani malami ya ce halal wani ya ce haram sannan ka ce duk wanda mutane suka ɗauka ya daidai wannan ba daidai ba ne a ilimi wannan kuskure ne dole cikin malamin da ya ce wani ya ce an yi daidai wani ya ce an yi kuskure to dole sai ka sa wani ya ce halal wani ya ce haram sai ka samu akwai wanda ya daidai akwai wanda bai daidai ba so da haka a kai tsaye kuma maganar da ya faɗa ya ce su dariƙar su babu komai sai gifari sai la ilaha illallah sai kaza sai kaza wannan duk maganan ba gaskiya bane akwai abubuwa a cikin ta mana yanzu maganar da muka sha faɗa jauhara a ce in an karanta ta sau goma sha biyu duk inda annabi yake zai da wajen shi ma wannan yana da alaƙa da salati ne ingantacce da za ku ce yana gyara rayukan mutane in ban da raina annabi wannan abun bai jawo raina manzon Allah yi to ban kai ƙarshe ba mutane su haƙuri an dan samu matsala na sadarwa yau zan dawo yanzu za mu ci gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya yanzu za ku ka ƙarasan maganganun profesa da kike yi a duniyar ilimi don sake dawo da maganar sannan daga nan sai in dora ta in bashi amsa a kanta Allah ta'ala ka raba mu da son zuciya Allah ka tsare mu da son zuciya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh